الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yana na tafi gwegi yana 2014 kalendar miladiya mai katun shi bai guta ya ci daga katun littafin sharhul manzumatin ra'iya fi sunna ya al'imamu abul qasim sa'ad ibn ali a zinjani ta'ala baiti ya karshe fi na noyu bayani amma bayani na manya ji da karshe na nga ife ba da kafin ci yi da kafin yi kini kanga ko mm. baiti ya karshe wani shiga yi فبالله توفيقي وآمل أفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر فبالله توفيقي يتشغى dacewa ya mi don ce cuji dacewa wa amulu afuwa mai bagu mai babace ce ce cufa da ni wa as'aluhu hifzani yaqinini na laghiyar wa as'alu mai babace ce hifzan ce goyuta yaqini min laghiyar goyuta wanda alaka ya fi faye Allah kiyaye mu ya baje daidai ce ci gai da wuce لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر Ni as'ada ibo e min je mawo bil fawzi ga fawzi ko mm. al mubini na ci bangbana musabiqan min cin da yiboro lo ila jannat firdaus da jannat al firdaus fi sali zuma guta ce za ki kijo qala zinjani rahimahullah al imam abul qasim sa'id ibn ali zinjani sai ci gungu gafara ga saha an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wọ́n tazu daga ba níbi gida níbi gan lam yabqa fi hadhihi al-umma illa al-mubashirat eh da min ya aluman nabwa sai al-mubashirat bima'ana qila sahabi aga wa mal mubashiratu ki alubashiratu mubashiratu dai ya wa níbi qala nabi ga ru'ya saliha? salihah inna wangi yaraha al-mu'minu na mu'mini alena autura lauko na aliyu nan waƙila fi ƙauli subhana amma ga yati ba hancin latin ya gan lahumul bushra fil hayati duniya bushara dan ya zane tun daga rayuwa ijo akira fil akhirah ya ni. An annal lati fi ga fasara ga naga annal lati fi dunya ar-ru'yatu salihah yana bushara ijabuna min yubo na wangi dambu wale ga hukunci don banin goya zuɓe cinye nuna mini a eh, laye na ji hujja waga na na ga na digayen na ge shari'a na biyo na ma'aya ci na hadisi ci na ganyen wucin gyana wa a dami tuye na waga ga wuce gawa jiki yau waga ji dalila kuyo ku? Mm. number two e zaga nan nan wange wucile alheri ye eno zanen wasan ya nan wuri za kirkin mu zanen wuri dai boye n'i e zama ga ma ba tire ya e wange ya firgitu ya bi da suna gagun ya zainin doro mu moji istiya zo mu na mọ́jí ga ṣíra tí ó gẹ́ zagají ń ti hara tí ń ga lílé náwọn àdán àti alẹ́ ìtàwú ẹ̀ náwà kúyọ́kú ẹni bẹ̀wọ́ dá okun tí èdè lábọn ẹgbẹ́ ẹ̀ náà bẹ káyẹ̀dẹ́ fẹ́sẹ̀rẹ́ ẹ̀ ní ti fi níta fi jọ náà wọn ilmu indala alimamu abul qasim zinjani ga wa kad haddathani abul hasan ma'ad ibn sa'id tamimi qala haddathani abu sa'id ahmad ibn muhammad ibn al-fadl al-karabisi qala حدثني الشيخ أبو زيد محمد بن أحمد الفقيه المروزي وكان وكان أحد وقته من وشكم زامن قال لما فرغت من درسي على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي كاكونا وساجي كاتويا abi saq ibrahim ibn ahmad albirwazi bana wa aradtu rujua ila ahli mun ci wagan waje bada tun yali yan wujina qala li ya shaykh abu ishaq man yau ne ga abu ishaq daga innaka tarjau ila mirwaz wa gaje bada ejine ga mirwaz na ma nan ga le manna mirwaz mirwaz ciwo ko wa kad yuhdiku bika nasu idza ja'ta da bi bawi litafaqqu ibu e adiya wa ilimi fayushi gilu kati goji shagala da katuwo wa mahajjata hajjatar islami wa malajin haji na sai wadi bi ta yabon musulunci wa wannan suka to talibu ka bizalika rayuwa to ma sai wa bi gangoyo do laji waji fa fata ta je la to sha la safaratan ukhra muci ma lawa bi wa ga wajuzan wace kai na wada loki bonin wa da wale babon na ba ni ne goyi ya bonin e zai ji katun buge ji katu jibe mai ta'allam fa laysa al-mar'u yuladu aliman fa ko da wayi limi ɗaya maza manya wa laysa ko ilmin kamar huwa jahilu sahabe shi Allah ilimi na biya nabi tabi'u na ji Allah ilimi na bi sahabe shi tabi'u tabi'i na ji Allah ilimi na bi tabi'u na ji. gama na yi makanta e ne di mulazama bai manyi yabo a lai ilimi sani ga ganwa da wa ilimi gogi mutu duba littafi zana gagi man da halafin ilimi wahadahu kharaja wahadahu sani ga ga da ilimi gogi na gati ya gogi man da halafin ilimi bila sheki kharaja bila ilimi sani ga ga da ilimi mai bai manya na ga ga wa waje ilimi galo ni ta sinya abu zai rihile to talibi lilimi in fasa ziya ganna al'imam shatibi in ke in fasa ziya ganna ta tuyin a kwa al-muwafaka na ka alitu samun goyo e tiye de mini alama e man kilikyo muje man na ji wu katun ji tafsilin ilimin duniya ka ni wo bi ga wai ba katun litatio yana a la litatio ci waya nan usule katun ci beni wa de man na ji lu wu na. náà ni ètò tẹ́yìn wọgbà yẹn kàtó wọgbà yẹn títà fún olúgbù yẹ is based on ilimina tó wà daga bí sọ ẹmọ yọ ni nga ma lamman nan da zika tunan ban mana ga abu isa kanin eh. ibrahim ibn ahmad limir wazina ko a shawale a eh, zaka ki aka to jizo waga de ya loji da nan da cewa mm. ga da jikiyo bodo ya bana ne diga ga san ga san jun wacha bukatan yin zo wozo wara da dike eh ji papa e da tun ya ne waje babon nama a shekwa abu ishaka wake gangi makanta ugan kawo ga da shi ya gbani da abeji katu biyoyi a sha wa ga da katu ji ga sai ilimi ma la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu wa ga bayani din ya zaji wa ma sawa innal ladhina yaktumuna ma zanna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyana lin-nasi fil kitabi ulaika al-anhum la la'anuhum allayinuna zai je laili mi so church ma bayan jan da church ga lana budda zai mai budda ga lana budda ya bawa ko ga da shi shi, we ya za sha beji ka tu yoyi je to mala jin hajare ko e bago ngoyi for seize opportunity náà ní ọlájò jí rọ̀lẹ́ pátá kí lè láwọ́ ẹ̀dàgẹ́ ìjìmù láàzọ́mà bẹ mẹ́yìn wọ́n jí kàtúkọ̀ wọ́n jí bẹ mẹ́yìn mẹ́yìn àwú dace akhilan tanalal ilma ko wa sai biyan gusan yi sa'un bi ka an majmu'i hadi bayani a ji bayani wa bayanin zaka'un wa hirsun wa sibaru wa bulgatu wa irshadu ustazin wa tuli zamani zaka'un e yawan wa hirsun bi kwadari zaka'un wa hirsun wa sibaru bi a wabulgatu gani bai na lawan lo makanta ne ma na waje ta muluku waje sako waje transport da sauransu wajen yi cinawa ginin wayar shadu ta gani bai ba mai fu guide way wato le zamani mai lokaci na Allah ne wal ilmu inda Allah ngoro ta sha'abu laha amruka lamaro maga aji shagala lamaro ga gaya feji feji waga bibi na iyali shi ya gima kanta shi kanzan na kanzan na kanzan na bakiyat ma aka bakiyatu min an-nafaqati ada ke ya ke mini ya an-nafaqatu ya wani wawu na wani faqadim al-hajj wa gaji wa ni. juzuni aji da shi zo hatta tan sarifa ila alika bi kalbin farid ebo je borotun ya le oje bi egbo foto ngole wo zuzun shi ko ja agba ninu wa ajo da mu wa biya aka ci akatibika amma lokaci ga fiyawo ci ne ga wajewa fa'arrifni gani hatta udaddira laka armilla min ji min ji min ji dabara an mace wa dai kin ga Allah so shi nan wala jojoji ma ashe ne ga ba aibu man yuji to gi makan taimakon. taimako al Abu Hanifa sai ci gunu jun gafara mu fe ya Abu Yusuf wo Abu Yusuf ne gi makan tuna Abu Yusuf ya ji gane wa kasu amma Abu Yusuf dewa bàbá Abu Yusuf mẹ́jì ó bàbá Abu Yusuf ga Abu Yusuf dúdú ta tukó Abu mẹ́jì ga ní ọkà tún so ń gá ṣe makanta ba ní wọ́n jíka tí na Abu Hanifa da bàbá Abu Yusuf da bá ga wọ́n bẹ́ ṣe mẹ́jì lisa Abu Hanifa Abu Hanifa dé wúfa kó bẹ́ jìn kó Abu Hanifa ṣáájẹ́ wọ́n láti gbòrò òṣèlú tó ń gájú ma nan ga wallahi su kun baba wa sai bejin shafe be shafe beji katu Allah ya dace fakultu mu ci gaba kiyama ima arju an ya kuma bi in e ke da bami yana mai babu gan sana faktara ni ko mm-hmm. shi wasa ti sana mu ce laye yawon karshe ya mima tataci ya yi wa usani bihi mu ci jin wasu ya ci kiwon ga zai je wa lo ya e wa travel nan wa ga gutacen abu wa kharajina qasirina ila al-madinati ima'atiya ibiyaniyin yalo madina fawasal na li a iyatu madina li li'ayyami madaina min rajab ni ya fanda ci da agogo an mini ya tsayin rajabo wa a qamna bil madinati ta rajab A madan madina ya tsane ke rajab na bainin wa ila nisfi min shaban arbi ya tsa gafi shabani wa tahannaina bi ziyara ta lati biha wa tahannaina bi ziyarati lati biha allati biha yace ma ya fata bezu ko ya tinya da yara wajen alama ka nufin nafsi yana yana da ma abu na sun makarai na mil medina ta shi ba zumadina wadda ya da matsalaci ko a mendoci jan shi kenan sai suka ci gaba wa ta yana maka ishi da maka ya arba'in baki na min shaban ya yi fuguni na ke mini yato shaban muna fasun na biya ramadan a cima ramadan fi maka wa zai na nuhumata na mina litimari ke nuhumatu in madana ya guzanin mu ce ga sa ko da gudun gitiri kazai da yi bayan mun gaji kiyo ga cin mutu a ci biya bukan na ya a nuwayan to muranin da biyayi nan a yanki cin sa gyayin ma'ana amura da ji wa kamna ila wasu laja ci da bar lokacin haji wasu halallahu ta'ala lana alhaja sai ci haji fa haji da ji fa yana faragna minu ka kuna haji zona ashara alayya ashabi bil khuruji ala tariq al basra jama'a zalaji zalaji mun da zan gani bai yana haji shara mun ga mun buji kiyo aga ashe babba ne kwan basra ya da fa yana khafu fil maunati e bona walau gaggaye bayan zaba wa ya akrabu ila khurasan ummat sabakin ya ni gan faktaraitu wa hayatu ishtigali wa hayatu ashigali. mucha mucha dabba wa ko nan watu nan mucha shiru ji ma'ana wa kayan hukudan waje wa qarashtu fil yi nan a tiya da taciyar zai jelo ko basura nan ke basura wani hatta iza bi bina sairu har tu babu ne zan dafe da sun a dafe da sun wai za fil qitari asali qitar ni jama'a kamar ne sun no ji ana ku tawagayen jama'a ne je dazun amma ngwa dai yake lauya to yakin be ko allazi ana fi jama'a ne da wanda ta ta mace dazun su kun rajulun min fuqa'il basra hadi zangoci da mini man kuma fi yan basara cijo wamma ya siri ha mini zai sa kuke ji ba goyanan wa amma sili ya bai zangoci kwaji wa idan qitaru bi asri lahu wal makaruna sha ashade zai je da zambaini da ana jama'in jiyo wal mukaruna khadamuhu zai ji ma ejin dabba ja ce fakare pata na zai je jin ku ku yi jiyo fakuna nan zilu aukatar salati a ci ajin hacin lokacin sallara tunan wa aukatul arrawa zai mai lokacin a yake ƙiƙe ne wane tani su wane ta zakaru a caja ajin fe watson biology a ci ajin fe ba zai da ba katun shi hatta ta akada bayani wa bayna wa al'unusu har tsakanin biyu boye biyan mataci wanga da tacin abu fa jammali fa amara jamali an yaftura jamali ila jamalihi zane shi gora kun ba goji nan munji man no ji foro ngara kun yanwi da yan man ne alara akun na gwa ke bai ba ta da gani na zan do ja ku ta bubu ma na eh mai la wuce ba ko ke obe ne junufi nan wo dogon uye ji ba ra kun ni da igboro ni da zumo ni da awo ni da ba gwo ke ba pata ga ezani a sai ko mace yaji mena na dana na dana ugwa ke bai zanyi a sai da a sai ba zaɓi rakun ba gani gani mara kuna ya sai da na gwanna gan ko yau ko ta ji foro ga alawa ji hanci fata za ba wa katu na fil muzakarati, ce ebo lokaci a yi shulu ya ce muzakarar ya karatu hatta karib na min albasar ta hada ya saba kin basara wale mini ne zal

a soyatu gamban da fiye ji zan wale to na adan zaune ya zaka fiye ji kiyo ga yajin e ga za su limadi ibn kai ne waje za su ibn kai ne zabu ta ko nan ibn kai fiye ruwa shi lokacin kalita fiye za limadi ya tabo lozo ba magalo mukaddima ya zaru to ga gana wani Allah ya samu dace hada idza qarubna min al-basrati ala atbaki basra qala liman da ce ayu al-faqihu ya wa fakiwun nare an tala janahi safar gwapa yin zambo wata mana ya koyan zambo wata walata tanwi liqamati fil basra wa madaniya wa da wa shikiyan basra ba wa inna ma masu kafiya kadara ma tuslihu min shu'unika lokacin na waya ji da basra bata nan wajo ta lamar wani wace juga yau wa ni uhibbu an tanzila indi a ayya muftika bil basrati amma mai waga waga a cewa lokaci ba mu e ne joga ji basra ko cofa ko ji shirin wace ko fodin wace ko wajen harkar wace nan fala ta ta ji la islahi manzili wa de bukata ya ga so ga da ya min wace ya ji ga waga cin basra ba fa ajabtuhu ila zalika mucima ma za kunci ma ya da jiwu ya zannan ne ma tsara bai na na minal imbisati ebo na ya familiya da doshi ya ni ebo na ya ya doshi ya ni a daidai da doshi gurgudu ya ni wa kadim na albasra salimi na a ci da kiyan basra da aminci wa ya zarra da limin jilati ya lil basrati a sha dai man na mini man wuci kwayan ya zaunci kwayan basra ci budan yantabuhu nasu min kulli janibin ala tabaqatihim da an ji je daga kafa kafan dondo litani aci? yi wasalami alaihi ebu abi asumi amadi sallama wa ni hujratan min darihi mun can wucin da ka ta ndo cho enubo fa kana kulla ji u. e fondoro wajin bi katan da ko? ta wuci ko wa yusbihuni wa yadhabu ila bawin lahu ya kudu li salamin nasi waju bela shi mun ta duke shi buda da lalaci na tuci don tilaka da ta bu salai mu ja sallama ko abi asumi hatta idan qata ar-rihlu ka kun eh hatta idan qata ar-rijlu ka kun bi tiga bai da ci be soyanu tulugwanin ada ila idi manna da shi bawun fakullu ma ja'ahu min alil ilmi kan do na fakullu man ja'ahu min alil ilmi kan do nan man wuci koi ga de na yunawu yunawu bi indahum wajin ga ya ga zakan zan da abun ne bugo ma'ana waju tun ya ko sai zan sarrafu aga dibe min indi ya ga dibe bugo da kalu ilayya la ga da bambo fa hanna una ce lan sani rubba ma zakaruni mujin wato ma jan dike aji muzakara bi mana agba kafin ke ba shi ya kafin yayin limiji hatta kana ba da mi da khala alai shakhsun e fondoci zagaci be ga dai tubo no le ne ga sawa be to lawo ce la ki be no kissa na be no summan sarafa min indihi zandoci ga dai tubo zawon shaki ne wa da khala alayya wa ma'u faru. za wani haka dai ta umbo za ce mada magani biyu fa alqa insanu minu mas'alatan min al-kalami za mu ya ce mini abu wasu kun ufetu mas'alan da ce mini ilmul kalam fa tazartu zarutu wuce wuce ga gaskiya wai bawo zirin wa jinnawa wasta afaitu wuce gaskiya a wafuwa ya wujin naji area wuya wa kultu wuce ga laisa haza min ilimin nan da min ya ilimin ba kin da wagan luwayo ina za nan gagan mutiya wa ma wati tu min lilimi illa qalila ilimina la yana da yajibo sai bago ne za ka nan gagan mutiya sai gonda mai zagan mutiya ne wuce zaga ba ni man gashi shi wani ji katun wa gaskiya za da makamancin su a cikin gando da wuce ga mutiya wata zaga mun wuce hangba kwa a ga mun wuce hanje jahiliya ko mai da aga zuwa na ji area wuya ya bane zaga da gaggadan ilimi wani area wuce ji area waya nan sai ga na jiga halittu la'i ba na gawa sai begun wasu biga to ga mamaki wa inna ma kana karihi filfik wuje wala nan wuye ji katun batin katun fikin wuye jo wale wuje ilmul kalamiya wale na su yana waji kiyo magan wa ma uridul khawda fi ma laysa li bihi durba wagan alhaudwa wagan wucin gun fi malai talibihi durba e na wunde experience tuba na ya asali durbatu yana kpaza tanin yana kpawunta tuba wunji katon wun duya ni wagan gagun da ba fazan na babadul hadurina wa kallama hufiha sashe zai ji wani sukun a sai caga duyi fa wajadtuhu baqiyatan hasana tasarruf fil kalam wuci male ga a ah, gaskiya ga zanna gange magagan wayo ko wani siya alfi dafi maqalat al kuma dai hila kuma dai dabara ne zaga ga gajuyi mu alu ba in ga shi zaun cin mu ci ga zamu cin dagwaya ne. fa ajabani husnu tasarrufihi ya tun kirkin nuna na suku mana tasarrufu an gino jina ja safi wuyi wani ilmul kalam ya safin biyani da nore waza za ta lahu kuma mutum ya juya ga wuce faƙama zanen malakin wakare da cimacin ya sannan ma ka ne ba da sa'atin bayan lokacin da ta su ja a sheku man na wuce na yi tuwa da su kuma wuce fe jikiyar ku da ya faza kawtun lauma ma a jabari min kala man ta kallama wuci ba za yi ya tsaye eh, mamaki ya zane gagane ganu gada na wa fashin wi wahala wacce bi kalbi kalbi wani bai ɗan muna zai mai wani fakalin ga hada rajulu kana min alibi ti zari zane na nawa sun je da hannu mu ta ziluro faraka sabahu wa ada ilai wa faraka sahabahu wa gande jama'in wuji ma'ana wa gande mu ta zilaji wa ada ilai na ma ce bashin bayi wasara ya rudu a laihu wuce jirajiya mutum na wuce ganci ba da tuli su ba ke laun bayanu dan ba bayan dan lokacin lokacin lokacin ya kalu na ku ayi eh, ga wuce ga ali ibn ismail da ashari ayi eh, ga ali ibn ismail da ashari ga bula san ashari falan ma amsayna tilka layla ka ku ne biye shi fu wuce nan gode kadin na to nan wa jirajiya mutum zai da na fa to sun wuce gan inda jan akire sunna ne are akire kullabiya jigabu sun ta to sun karbu shi sun da ya suna nan wani gandanan wadda daga nan mun mutaci mutar zage wani nan mutu ma gabi a yi nan waɗe kila shi bayanin waɗe dabara shi bayanin ko waɗe shi buwa to shi bayan waɗe kin nawa ya je yanin ga malla wa za su ba wa gidai shi ne wacce a gabi a yi ko wacce gaskiya ta a cigwa wacce a yi a ga waya no ne ka ga ne zai ba no bukan zai ni doro ko waje fahimta ko ga kumtu fil layl bi wuridin li falama amsaytu falama amsayna ka kuna lozo shi nan tilka ya shi wuce nan kumtu fil layli li wuridin li mu ya na tufe ya wuridi nan da ne ma na fila nan da ji ya shi bi akari nan mu ya ji summa summa aghfaytu ba'da dhalika min min akhir al-layli wa nci da alele wuci karshe shi fara aiki fil ne. wuci ne yayin nan ka ni a taitul madina ta kyau abin da madina nan fi rakudin minan na su nasu za'irina mutatin jama'an da cewa ne tinya yalo ziyara nan walam kun fil qawli man zara gairi Mun manne zai mutatin zaman cewa zai ji ziyara ga alewa na rai wa kun kuntu qariba adin bi ziyarati umman wa tabanin ni aji ziyara na ni. fa amartu mu ci jafuru fa ga tasalu a ca a ca nufu wala a ahsana ma indakum a ca tufuwa wangi fa wa taqaddamtum li azura bihi mu ci madayi mu ci mashazo yake yau ga shazo yanzu ja labi Allah masallaci a nabi sallallahu alaihi wasallam fajitu ila libadi mu ci mu ci lobu ko masallaci a ci ganci na wadadi ziyara nan allazi kuntu adkhulu lumini na waya ganana fa yazawa musammatun yakon wuce wace la harka fihi yakon da wani wada gadana fajitu ila babin akhara wuci da ya koro sai za wa kazalika ko wani take tice ci be hatta durutu hawla almasjidi har mu yamu masallaci gaba Allah ta yalla gwa be ko jibenu fo jatu a masjidi ko ne pata tutu ciwo wa fataltu mujajiban sai za bi ashabi lam ara minhum ahadan jama'an wujibai ne da zai wule mini abuna fanta ba tu mar'uban mutum na girgidi a nan da firgita falon ma ba hana kaku ne ba cina ja ani sheku ala adati ni. man na wuci to ba da hamu sai bikin da ya bila ajin kibe samu mina fa kultu wuce kan halawu na abirun yau ta madu kauluhu in ba a dai zaɗa ba wannan ne ya ji fasara yana egun mai rilabu na fakar da aitu ru'ya shagala kalbi wule ne fa ne nan wani gbon wuji shagala na fa faqala ga na'am e ha huna rajulun waliyu lillahi sahibu karamati ga da zaba yi da bana waliyu ce ce mu da karama shi wale babun agagai zai waliyu ce ci wani inna da bukata yin nafsi wade ga ji fata ko yaji rajawa ma ji tazkiya sai bayan ce ci bayan bana ce wala tuzan ko an fusa kuma alam bi manitaka ko yukriu fi bani haram ya zanna wai ba kafin Qur'an dan ta ce jama'a bani haram shi ka annau yuha ilayya da ilmu cewa ga ilimi na wayo ce jiya wani mana ne mubalaga da iyaka ko Allah kiyaye mu wani walakin al-mawdi'a ba'id amma da nan man wuce da na fama ɗaya. daya faktubu ya fi rukatin, ruqatin na eh, nagali yana uka bata kada hatta nursila ilayhi ma ba'd gilmanina e bai la ila takada wuce fifiyu bai ji tuyin da ci ko kukun shi faman ya kira ni gai ba waya tub wuce kanin ya kira a alayin ga gbaya man wuce waya tub jawa ba ala lisani man wuce gai ya shi wani ya shi wuce ka fakultu mumman nan da ana nan galla yan fauni ya gano ga an ji mai amfani a zalikan na ji mai amfani uridu mushafa hatta ubiya wa gan wulle mu yau tu ga gayuyi yusun ga yusun qala wa fasbir a kurici hatta afruga min shugulin nasi har wulu soji bai shagala za an gishi sun maraja ilayya wuci shi bashi ta wi wa amara bi baglatin fa usrijat wuci ji foro be daka ngwa be ne daka ne yo je ta tabi wo ko a ci a a ce salata bu wuji shiri wọ́n ja mai ba da gilmanihi mini ya gitu ya kuku ku gijo su kun mutula famba bi wani faji ina bani haram a ci da ya bayan jama'a banu haram yẹ zafi wunci shi wa kad uki masalatu zura masala zuru jani fa da khalqil masjid mun ci aga da masallacin wa salatu ta sallaji hatta uki mati salat ko mm. hada sallah ku yi a sallah naki wata taqaddama shehu man ci aga ci daga ne goro wa sallah bi na jina sallah sun ma fi ne wuci da kilo buganci wale babon na gbani na ilimi na wa wannan wushin bo shiga mai wudu tun ya to a kin da ba mun ko ebogo ezujin rigila is good amma ilimi wa da wani ilimi da jawon ilimi filosofiya wani ilimi kalamiya wani ilimin mantikiya wani ilimin basan wani ilimin laya wunji ilimin siriya wunji ilimin usul da rabin ilimi daidai shi daunin ko ilimin wani gawa na kyau da waya bayan mambu wa male ga man nan da jagon nan ne ji sallah yanzu lokaci sallah ma da tsun jin ajon wunji ga gafi a kida yan dija ya liman yaya ka kuna kumtu min nur wa gal fisko aske alai asaru ibada la mai ibada dabo fata kaddamtu ilai wuce ana kine gurun ci dabu fa qultu ga anna rasulil libadi man ra'a ru'ya wi tuchuyo ya sashi zai liye ya sashi zai liye nena wata na bane fiya da ala sheki a ciman wula a ciman wula gan wujikini ko wundula gannu luya mamu fakalun ga hati na ya gwan wuce be fakasosto alayi ru'ya wuce fisa ni bata yi na wuce wuce aka yi min a wadi ya yi lakira da ita tabo da zuba hatta fahima ha har wuji ganewa wata ammala ha wuce mun kwaye fakala ne wuce gangan kulli sahibi ya zai ru'ya wa gajin ga zai ne nan ne na ga itakin las na sako wa raji alhaka wa moloje bon da gaskiya fa ina hadha rajul ibn hakika na kana ala al-huda mustaqim yace ba ubo ta faqara sam aw shay'un min al-batili ina ta ga da tubo ne ya gama nan na gyanan fa dawi la kalbi yan ta ga ne gubo wasta halaw arwa mana manu wa gubo wa tashawwashat aqidatu na ta akidu jilala ta akidu gefi fa kullahu rajulun rajil haka aje bada da gaskiya fa inna la ka ibnu sai shagowai fa'inan abuwaɓal masduda ya kuma ci fata na jotun a ce da na fa iyaka da ta tsari ku ila rasulillah ya ko shi wani alaudi a nabi sa sallan nan wasu tsari ku ilaihi a tsari ku ila sunnati ya ko na alaudi a nabi nan ga ya ko sunnan sallan masta halal batila ka ya yi ilmul kalam da ya yi bidiya shi mun biya mafi wani suku su da ci tsari ku bainahu wa bainahu ai ko ke tsakani wa gani ga sunnan wuce tsakani da nabi fa zuma fi aini mucin waza na ci wa qabbaltu ra'sahu mucin ma ci wa kharajtu mucin atiya falamma rajatu ila al-manzili haku na waje bashina jemi nan kala liya shehu man gan ma kare min ka kiji faro ne faqad sawtu alayhi al-qissa wa qissa na gayu wa kutu lawan ce gan inna wala ma kana inna wala ma kulta wayi yuha ilai ka kuno waje gaza wuce ji fasara ne kyau ga waye jiyan wani wani ne mubalaga nan gale nan wajen mashehu kala la'alla hada rajul a habba shuhrata wallan yarja hakikatan hakikata amma kana alaihi in ji waza nan wa ga haɗin yayi ko in ci je baji da koyon gaskiya ko ka hannu wa kai kayatan da gairi fa sha'at wa gai kaya nan sun san zanu cuta ga shi ba nan wa balagat ila sha'ari ya ganna su ci tun baya bulasan ala sha'ari fa ja'ani ba da sarisatin zumai fa guta bulasan ala sha'ari fe bi kala lin ce gangan idan an al'asla ma banaina alayhi bana fi jadal Da woke dai asali yana tu maza ya ta yi yani gonin annahu qatlul khasm annahu fatlul khasmi an qawlihi bi shubhati a hujja da an daga gaganin wane ya ga zaman ba'i ma ima da wajen ko bi shubhai ina na lawan wani wale ga ngala suna eh e eh eh, eh, eh, eh tuzu mai ni gwa da baki bo ya daga ya jin wani gobi biyoyi a galabu ya na wuta na kawaje hankali a ne ya gan wuci ba wunde wa gani na na wula kwan wusu imma wula yi ko wula amma babu gaskiya ce libya ba ya adiye na walabi na sai ya tashi wuri aji ne ku yau ko amma ya zaga bi shiga wajen mu na zura gangani bi wani amma ya tiye ilimi ye babu gaskiya ce yi laba wi wudo shi gaskiya maga ya bata yi lami tu ganin ga wani na da sauki ka wuce masuni hujja wa gajin da dalili wani filosofi gani bi ilmul kalamiya Allahu a'lam wale kabul hasan al-ashari wale mun tuba tuba juzu magoko wal mutakadatu bainal abdi wa bainal lahi ta'ala aqida fa wuju yo bi sokwe wale sa kullu ma nafawu bihi inda munazarati mimma na takidu muje kwata na nye be munazara wannan ga yana ya kidu ina wa kad balagani ru'yaka inna wannan nwo wa bain wa bainana hurmatul unsi takanin biyoyi ma yi dai aminci bi doshi so hi bo an lata kiyalin nasi yannan e, nan nan wanda an waga ogun waya gasha fa ko to ci gan amma bil ta ma kiyan basra fala kiya wa ya gun ya gasha fa tabat nafsuhu wa kharaja dan e, mu ta ci ta gani su mu ci matiya wale gan mine yana lul dai je za be no ka ga e ga gabi a ti le ga gaskiya ci na to eh kai ne ga yi dai mu so ku ga gun ya gashi mu zuwa ji gani ko na musulmatu min simatu yake alul bidaiji gaskiya tana ma a wagan halawa su amma alul suna su kun e wagan ga gaskiya ya tashi e bona e zuwa gun la ala gaskiya sun da mi sifin la kirki ba so insha Allah ta'ala ga bu yayo ina kisa na biye wunan gai gangan da ni ga da mi tuye ne ne ji ba wa ne dia nan e ko ga ce shu zuwa ji gani ko wallahu alam sai cuji ba dai subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh